Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da kuma nasihar Lahadi. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole. shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai mikido ne. Kasuwa ne. Kasuwa a kasashe ya take. Kasuwa a kasar mu. Kasuwa a kai kilo ne. ya ta Amerika ga mu shirin binciko mana. masu sauraro kamar yadda aka sani kasuwan gurore na ɗaya daga cikin manyan kasuwanni a arewa maso gabashin najeriya kuma yanzu haka ina cikin kasuwar eh, fannin eh, inda dabbobi suke shanu kasuwar shanu a kuma na hatsi ko kuma ka zo nan kasuwa zaka gane wa idanuwanka yanzu haka ina layin in hatsi inda na ga ko ta wani gefe aka tada akwai hatsi ne akwai shinkafa akwai dawa masara babu abin da babu amma da yake waka bakin mai kan fi to alhaji barkamu da rana amin alaikum salam to ya sunan shugaba sunana alhaji dauda isa To Alhaji Dauda Isa kane shugaban fannin 'yan hatsi na wannan kasuwa ya kasuwa take yanzu ne? To alhamdulillah kasuwa yanzu an so mu samu ciniki a kasuwa. Me da me ake kawo a wannan kasuwa? Muna kawo masara, ana kawo shinkafa, muna kawo wake, gyada, dawa. To kamar dawa mu muke da shi a nan shinkafa a nan ake da shi a nan ƙauyukanmu amma kamar masara muna zuwa hong gombi mu dauko masara mu kawo nan buhu dubu uku dubu hudu dubu biyar zai shiga kasuwan nan a takace muna tada mota wani sa'i mota goma a kasuwan nan ba karamin kasuwa bane yanzu ka ga dawa daga nan ana zuwa a saya a tafi da shi shinkafi ana tafi da shi eh, abin nan kano ana tafi da shi eh, abin nan ibadan duk ana kai da daga nan. Wasu sun ce kasuwan nan ta dade kamar shekaru na ko su mutum wannan kasuwan. Wai kasuwan nan ya dade Allah ne. Kasuwan nan ta wuce shekara hamsin da biyar yanzu. Wani ke ce min wai akan ce gurorin zangon baki ko zangon menene menene. Eh haka din dai ana fara haka amma nan masu fashin baki suna fara saboda su bata mu ne. Mu ba baki bane an gurore. Eh ana ce gurorin zangon baki. Wannan jancin su ne. O zangon baki ne. Masu fara. Idan muka eh, duba kan cewa nasarar da aka samu kamar yadda kafa a baya kasuwa mutum haka ba yanzu kuma gashi ta samu ci gaba kamar wasu matsaloli ko kuma taimako kuke bukata ga gwamnati domin a haɓaka da ma 'yan kasuwa masu zaman kansu taimako da yawa muke da shi muna neman taimako sosai a hannun gwamnati nan ba ɗaya bamu da hanya kaga nan mota in yi lodi kamar da kaka kafin ta fita akwai wahala ba hanya idan aka taimake mu da hanyar nan babban taimako ne aka yi mana hanyar nan ta bi nan muna da manyan yan kasuwa da za su tafi wani wuri da nisa su kawo kaya duk inda kaya yake za su je su kawo mana kaya sun tafi neman kalwa za su kawo kalwa kasuwan kaga wani wannan idan suna da jari za su kawo kayan da zai wata cikin kasan guro tana bukata abubuwa da yawa ba daya guro yana bukatan hanya guro na gaba daya bai da layi ko daya ba hanya layukan mu duka babu wanda gwamnati ya zuba kasa trip daya babu shi babban bukata makaranta muna da yaran makaranta ya fi dubu da wani abu amma dakunan aji guda uku ne kaga wannan babban damuwa ne jamanin ya koya gina mana wannan makaranta ya kewaye amma magana gina ajujuwa babu ba mu da babban asibiti muna da inda za ku ke magani allah ya taimaki akwai kamfanin da ana ce da shi afkor ana ta yi mana asibiti wanda muke zuwa mu sha magani amma akwai dispensary yana na cikin garin nan dan karamin asibiti ne banda shi ba abun da gwamnati ya mana mugan. a yanzu haka dai bayan bangaren yan hatsi na shigo bangaren da ake sai da dabbobi musamman ma da shanu masansu yanzu haka na tare da wani alhaji alhaji barkan mu da warhaka sunana muhammad ango chairman sulwa da masjid a ah, lalle kai ba musulmi ne <laughs> wannan shi ne gurore tiken gurore ne wannan na ga wannan tike na ga shanu kala daban-daban na cikin gida ne ko kuma a akwai wanda ake kawo daga waje eh akwai na cikin gida akwai na waje na waje wanda ake kawo daga kamaru har tadi masu na zuwa nan suna zuwa wannan kasuwa eh, wannan babbar kasuwa ce ta duniya ce ma za a ce wannan kasuwa. eh me ya bambanta wannan kasuwan gurode da sauran kasuwanni eh akwai abin da bambanta ta saboda kamar adamawa inda muke gani kasuwan da ita ce uwa a kasuwannin adamawa gaba daya don duk wata saniyar da ka sani in aka sai ta in ta zo gurore da in ta wuce gurore sai ta tafi kurmi ta zo karshe kaman shekaru nawa za ke tunawa aka ɗauka ana cin kasuwan gurore a nan ai kasuwan gurore ta ɗauki shekaru da dama ana cinta ta ɗauki shekaru da dama babbar kasuwa ce wadda mu muna alfahari da ita adamawa don daga gurore sai mu bi a Adama kam idan za a kwatanta kaman akan kawo kaman shanu kaman nawa kaman shanu kaman nawa ake kawo a wannan kasuwa a ranar laraba ran kasuwa yi kasuwan gurorin in aka ce ma za a kawo saniya sama da dubu shida zuwa bakwai a kasuwa daya ko goma ma ba za a ci musu ba a kasuwan gurori ana lodawa zuwa zuwa kudancin najeriya ko ta ina har lagos ana kaiwa daga nan wannan daga nan wannan kasuwar kamar yanzu ya kasuwa take a wannan lokaci musamman a wannan lokaci da tattalin arzikin duniya ke cikin wani hali na masu sara na coronavirus to kasuwa alhamdulillah amma dai kasuwar ta dai sanyi ta yi kasa ba kamar yanda dan ta gidan kwanakin bai can ba ko me kuke tani ya jawo kasanta eto eh, batun tattalin arzikin duniya ne da ya dan abu nan shine ya kawo ya kawo ya kawo karyan kasuwan wanda duk ya shafi kowane kowane harka na kasuwanci na duniya a sai wannan <laughs> matsalar tattalin arziki kuma ya shafe ya shafi kowa da kowa kamar idan a da yanzu ga na ga wata maraka ce nan kusa da ni eh, wannan bokolo ne ko wanne bokolo ne bokolo ne eh bokolo ne kamar yanzu wannan kamar wannan takan kai nawa eh in yan kasu kwanakin da suka ce muna tsammanin 130 zuwa sama dubu 100 ko ko 100 dubu 130 zuwa sama zuwa sama eh amma yanzu kuma fa a yanzu daga a dawo irin 20 zuwa da goma don kasuwan ta yi kasa sosai yanzu kaman kasuwa irin wanda zaka tada akwai nasarar ko kuma matsaloli kaman waɗannan matsaloli kuke fuskanta eh, musamman matsalolin da muke fuskanta a wannan kasuwa hmm. kasuwa ce wadda yake wato a cikin kasuwa ta zama kasuwar duniya wadda kowane rana za a ci kasuwar nan amma rashin gyara don yanzu inda inda muna ta yi inda muke tsaye da ni da kai inda ba mu samu zo ba don tabo zai tabo tabo da ruwa wannan kasuwan mun yi iya gargadin mu ba yanda ba mu ja hankalin duniya ba a rediyo mun yi magana a ina mun magana kai har ba wanda ba mun magana shi akan kasuwan gurorin nan ba dalilin muna son a gyara ta ta zama kasuwa wadda wadda ba za a samu matsala a cikin ta ba inda muna ta nan inda ka ganin taɓo ne sai taɓo cikin ruwa muke nan kamar lokacin akwai wasu da dama kan kukan kanci idan suka ebe dabbobi watakila za su tafi waje da sansu akwai matsaloli kuke fuskanta ya akwai matsaloli kamar na me kamar na hukumomi akan hanya in ka dubi irin hanyar taraba ta mutu gaba ɗaya ba a bi da shanu sai dai a zaga ta gombe har kano a koma a tafi kurmi dalilin matsalolin irin yawan karban kuɗaɗe da ke na na wannan sai ka ɗauki mota daga nan zuwa zuwa okka ko zuwa zuwa eh, akwa ibon sai ka kashe dubu ɗari biyu da saba'in a shanu nawa za ka je ka sai da shanu nawa za ka samu shi yasa hanyar ta mutu yanzu hanyar taraba ta mutu ba shanu ba a bi da shanu sai dai a zagaya haka to da kusan muna jin rayuwar wasu da suka zo cin kasuwa tun da kwaya suna Tuna na abubakar dan hajiya gurore a kasuwan nan kasuwa ne mai ɗimbin albarka a nan garin gurore wannan gaskiya mu kamar mu yan kasuwar shanu haka da tumaki gaskiya ba karamin alheri ne ake samu a kasuwan nan ba don ta bangaren shanun nan gaskiya za ka fito baka da ko sisi a gida amma idan ka zo kasuwan nan insha Allah ba za ka rasa abin da za ka samu a bangaren ma da yake mu ko ina muna buga ta gefen tumaki ma duka dai kasuwa ne mai dimbin albarka wanda yake hada yan kasuwa duka ko ko'ina a adama yan kasuwa suna halarta kasuwan nan na gurore a rana kamar dabbobi nawa kake tunanin ana fidda na ga ko na ga dabbobi ga shanu ga kuma tumaki da awaki da gaskiya dimbin dabbobi ake ake fidda a kasuwan nan dun akalla za a samu kamar shanu dubu bakwai zuwa dubu takwas haka tumaki ma akalla za a samu tsakanin akuya da tunkiya za a kalla za a samu kamar dubu biyar haka zuwa shida a kasuwan na gurore in ka zo a kasuwan gurore ko a wani lokaci za ka samu kayan amfani da nasi haka kamar doya dankali rake ma daga zaria kasuwa ne mai ɗimbin albarka wanda ya tara 'yan kasuwa na ko'ina kuma ana ta arziki ko me ka zo a guro da insha Allah za ka same shi ko da a Lagos yake ana kawo shi a guro da ana saiwa a wannan kamar Kamar kayayyakin na gani nan ana fitar da su zuwa wasu wurare? ana fitar da su zuwa wasu wurare musamman kudancin kasar nan shanaye ma sakamakon tashin hankalin da ake yi a gefen zamfaran nan in ka zo tiken nan na bokala nan za ka samu ɗimbin 'yan kasuwa musamman daga jihar zamfara sokoto katsina duka suna shigo yanzu suna loda shanu suna can da su a can arewa maso yamma. Kana magana da Sa'idu Gambo. To Sa'idu Gambo na ganka a wannan kasuwar me kuke ku kuma a wannan kasuwar? To wannan kasuwar mu yan baranda ne. Kuma matsayin mu na baranda nan ba mu da komi mun dogara ga Allah mun dogara ga irin su nufi da baranda nan ne baranda shine wanda zaka zo baka da ko naira ka kamo saniya ka zo ka fara ciniki kana da ubangida in Allah ya yi in an sayar shi ma ya dan dauki dubu da ko ɗari biyar ko dan dubu biyu ya baka kaje kai ce fanan gidanka da shi. Wato kaman shi a wani kasuwa kuna da kungiya ne na yan baranda kuna da yawa ne ko kuma a kowa ya shigo zai zama dan baranda. Eh muna da kungiya ba wai ba mu da ita ba muna da kungiya mu 'yan baranda in ka zauna a gari ana kallon ka kai dan iska kai dan wiwi ne to kara ka dinga shigowa cikin jama'a haka kana samun biyar goma ya fi zaman da za ka je kai. Wani albarka aka ce wannan kasuwan guro da ke da ita? To gaskiya kasuwan guro da alhamdulillah tana da albarka dan albarkanta shine za ka zo ka samu a saniya daya mu 'yan baranda mun kai mu goma ko mu sha biyar amma sai kaga in Allah ya mata albarka kowa ya samu ɗari biyar biyar ko dubu ɗaya ya tafi da shi gida ya je. Kuka gani ake kawo da nan eh, shanu ne a nan. Eh to shanun nan akwai gurare daban-daban. Akwai wanda suke tasowa daga ganye ma balwa har tungu suna kawo shanu a nan. Still kuma muna da shanun waje. kamar kamaru chad har central africa duka ana kawo kasuwan a nan. kuma gaskiya muna ganin albarkan gaskiya mu muna roƙon gwamnati ta dube mu da idan rahama kasuwan nan muna so a zo a dubi cikin kasuwan nan a gwada ta a yi mana ciko akwai inda ruwa ke damun mu yanzu misali kaga wannan layi har karshe yau in damuna in ta fadi baka sai ka daura saniya ba ruwa har iya gwiwanka na ɗaya kenan na biyu ruwan bayi da hanyar da zai fita na uku ran da aka ce ma kogin nan ya yi ambaliya gaba ɗaya kasuwan ma mu kaura ko ba haka bane ya kamata gwamnati ta dube mu da idan rahama ta zo ta taimaka ta kawo su gireda su buldoza su excavator su tifofi a kawo duwatsu da jar kaza a yi mana ciko a yi mana ramanin komi da komi kasuwan a daga shi sama kuma kasuwan nan muna fata in an zo yin wannan aikin din a daɗa buɗa shi ya dada buduwa don kasuwan ta ne mana kaɗan saboda jama'an da suke zuwa akwai mutanen lagos akwai mutanen ibadan akwai mutanen onacha kai dai gurare daban-daban suna zuwa akwai mutanen kano har sokoto suna zuwa sayan shanu zuwa su kebi a kasuwa tana da albarka sosai mako saboda suna zuwa nan su sayi dabbobi su masu kaiwa su gurare ko ba haka ba ne. To kamar matsaloli kuma na su jami'an tsaro da sauran mahukunta akwai eh, takura akwai Eh to gaskiya tsakani ga Allah jami'an tsaro suna kokari saboda in suka ga fitina kaɗan ba za su bari ba saboda a guri ne na dubun jama'a za su ga mutumin ya taso daga Lagos miliyan shi biyu miliyan sa uku kaga ba zai so fitina ba yau in ya ga fitina gobe ba zai dawo ba jami'an tsaro suna kokari kamar kungiyan fulako da yan banga police sojoji ma kana ganin su a cikin kasuwan nan akwai civilian akwai masu fararen kaya akwai kuma masu baki dukansu suna nan suna cid duk inda suka ga fitina za su hana wannan fitina in abu ya gagare su maza maza za su kawo manyan 'yan kasuwan a kashe wannan fitina saboda ba ma so wannan guri a ce yau an kashe wannan kasuwar saboda kusa kusan nan ba mu da kasuwan da ya wuce wannan gaskiya ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya Shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki dole. Kasuwa. a miki Kasuwa a kasashe ya take. Kasuwa a kasar mu. Kasuwa a kai miki dole. Murya ta Amerika ga mu shirin binciko mana gahir. Kasuwa a kai miki dole. Farashi kan hau kan sauka. Kasuwa a kai miki dole. Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. Salamu alaikum suna na Reverend Buba Aliyu chairman na Fulani Christian Association in Nigeria kuma chairman na Fulbe Outreach International ina kawo gaisuwa wannan abin da annoban da yana tasowa daga kasashen duniya. To bisa ga namu duban na littattafe littafin Bible ya yi magana a cikin maimaitawar shirya Sura ta 28 daga aya ta goma sha biyar. yana magana ne cewa lokacin da mutanen bani isra'ila suka kaushe ma Allah suka kaushe ga nufinsa da ayyukansa dole bala'ai kamar haka su same su misali ga abubuwan da aka gabatar musamman a aya ta hamsin da tara ya ce in har mun kaushe ga ubangiji ubangiji zai kawo sututtuka iri daban-daban da ba su da magani su addabe mu iri waɗanda suka samu masarawa me yasa wannan sututtukan suka samu masarawa domin suna ganin cewa kamar ikon da ke wurinsu kamar sun fi allah iko ta don haka allah ya nuna musu cewa ya fi su iko shi yasa ya kawo musu wannan bala'i me za mu yi da wannan abin da yake addabar mu a duniyar a yau abu na farko shine eh, sai dai mun koma ga Allah mu koma ga Allah shine mu kawo mu gaban ubangiji domin mu tuba gashi kabila na ta sama kabila dangi na ta sama dangi ‘ya'ya suna ta sama ‘ya'ya ƙasa yana ta sama ƙasa mutane kowane rana jini ake zubaswa da ba adadinsu ba dalili. wannan yana nufi mu tuba mu koma ga allah shi da ya yi mu da ya aje mu da ya arzuta mu da ya ba mu basira da ya ba mu ganewa mu dogara gare shi mu yi ma kanmu adalci kamin mu yi ma waɗanda suke baya mu adalci waɗanda suke baya mu kamar haka ko a addinanshe ko a sarauta ko irin sarauta na shugaban kasa sarauta na gwamnoni sarauta na jihohi sarauta na local government sarauta irin na gargajiya sarauta a kowane hali mutuna tuna cewa akwai wani sarkin sarkin sarakuna shine Allah wanda yana sama da mu yana gani abin da muna yi in mun koma gare shi shi zai warkar da mu shi yasa a cikin littafin tarihi ta biyu suransa ta goma sha hudu aya ta bakwai ya kai magana da cewa in mun koma ga Allah shi zai warkar da mu in mun yi addu'a gare shi shi zai tsarkake mu ya warkar da kasanmu abinda muke nema a nan shine abinda ya, uh, ya kamata mu yi shi ne mu koma ga ubangiji mu yi addu'a gare shi shi zai warkar da mu shi zai sarkake mu domin shi kaɗai ne sarkin sarakuna shi ne kuma mai adalci don haka ina kira ga kristoshin duniya da masu addinin duniya da waɗanda suna kira sunan ubangiji mu yi addu'a gare shi mu koma gare shi shi da ya yi mu da shi da ya bar wannan ciwo ya fito a duniya zai iya ya warkar da mu domin sunansa ya samu ɗaukaka. Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. barkan ku da warhaka barkan mu da saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki shiri da ke kawo muku batutuwa da suka danganci kiwon lafiya. Kamar kullum Aisha Sula ce ke gabatar da shirin. Makonni biyu da suka gabata mun kawo muku bayanai akan cutar nan ta coronavirus wanda aka yi wa lakabi da COVID-19. To a yau ma saboda tambayoyi da suka shigo mana da dama da suka danganci cutar na coronavirus muka ga ya dace mu gayyato Dr. Muhammad Ladan domin amsa mana. Ku biyo mu don ku ji yadda hirar tamu ta kaya. To kamar yadda muke cikin wannan eh, fargaba na wannan cuta ta coronavirus, muna ta ganin yadda abubuwa ke ta tafiya yadda cutar take daɗa yaɗuwa yadda take ta bazuwa ana kuma ta ɗaukan matakai ƙasashe na ta ɗaukan matakai daban-daban kamar yau din ma a cikin jawabin da shugaban ƙasar amurka ya yi ya daɗa nunawa cewa za a rufe ma iyakar ƙasar nan da kanada to wannan ma wani mataki ne na na hana yaduwar cutar. To kana ganin cewa wannan mataki da ake ɗauka na hana mutane fita an rurrufe ma'aikatu, an rurrufe gidajen, an taƙaita fita, an taƙaita tafiye-tafiye da dai makamantansu har ma na ji ana cewa duk masu appointment ma da suke da abin appointment na ganin likita za su iya takaitawa saboda su mai da shi kamar a waya to kana gani wannan matakin ya yi kenan? kuma ba a yi haka ba hmm. in ta iya so mai yaguwa da yawa to su ma masu aikin asibiti ko masu aikin lafiya na kasar nan ba za su iya taimakon ko da suke da lafiyar ba hmm. kamar in zuwa su suka so rashin lafiya ya tsanani akwai na'ura da ke sa mutane su yi numfashi da wuraren da ake sa mutane irin masu ciwo da tsanani din nan to in mutane sun yi ba a ma'aikatan lafiya ba za su iya ma taimakon su tsoron da suke yi kenan hmm. yasa ba su mutane su fita da yawa kada mutane da yawa su kama da ciwon gaba ke daya hmm. tsoron su kenan eh. yaya batun abinci fa don wasu guraren sai ka ga sun zauna a gida ne ba sa fita ma su tafi su je su nemi abinci saboda haka abinci na restoran na gidan sai da abinci suke sawa a kawo musu a gidajensu to ba gani ta wannan hanyar ma za a iya yada kwayar cutar to ana iya yada shi ta wata wannan amma wannan ba zai yaɗu da yawa haka ba abin da ake su ba masu kawo maka abinci. Mm. za su zo in sun zo kofar da gidanka ko kofar mm. restauranka ba mm. za su a bar maka abinci a bakin kofar ne su yi nisa da wurin sai su maka ga abinci a bakin kofar ka mm. sai ka fito ka ɗauki abinci mm. ba za su ganka huska da huska ba haka abin ba su ai kenan. Eh. To um, likita akwai tambayoyin masu sauraron mu da yawa da suka aiko. <laughs> Akwai Alhaji Mele Umara yana so ne wai a fahimtar da shi akan sababbin wannan cuta ma ta corona yaya karfinta kuma idan ya shiga jikin mutum shin yana ɗaukar lokaci ne kafin mutum ya warke tambayar tasa kenan to shi wannan corona din yanzu mm. sabon cuta ne mm. to shi wannan cuta in kwaya cuta ya shiga jikin mutum ya dan ya ɗauki kwana biyu zuwa goma sha hudu kafin ga alamar cutar mm. akwai shehu adamu kuma shi ya ce wai me yasa cutar wai ta gagari kundila kamar tana yana ganin kasashen da suka ci gaba ta nan cuta ta billo to amma wai har yanzu an kasa magance ta aikin sun wannan abin da ana kira novel virus abin da turanci ana kira to cutan da ba gane kansu ba mm. wannan sabon cuta ne mm. kin san irin cutan da ya kama da kin san kamar shekaru baya can akwai kamar irin su SARS mm. da MERS to su waɗannan su ba corona ne amma wannan ya bambanta da gare su to wannan kwayan cutar ba mu gane yadda take aiki ko yadda take an so mu illa da take ma dan adam amma har yanzu ne ba mu da magani yanzu ma ake neman irin su allurar rigakafi yanzu aka so ma binciken wannan saboda haka ba gane kan da shi ake cin illan mutane kwarai da gaske. Mm. Eh. To akwai Sani Gule shi kuma daga Malam Madori a jihar Jigawa. Ya ce wai menene wai gaskiyar cewa wai idan mutum ya kamu da wannan cuta wai wai akwai <laughs> macen gizo-gizo wai wato wai idan aka yi amfani da shi wai shi kenan sai um, mutum ya warke. a wannan a wannan canfi ne da wannan ba ilmi kimiyya ba su gano wannan ba amma wannan canfi ne na muna gida Hajji. <laughs> to ne wannan bai wani maganin komai hajiya komai dai na Allah ne mm. amma yawanci kin san da Allah ke abinsa wani lokaci cikin mutum kan kaurkar da kansa mm. <laughs> amma gizo gizo bai taimaka a gwada mm. hajiya abinda za ka kare shi ne ka yi nisa da mutane da yawa da kake tsammanin suna da shi ko kuma kadan ka shiga mutane da yawa kamar yadda ake a nan kasa yadda ake kenan ake kare mutane nan kamar ba ma yanzu man shiga mutane da yawa mm. ko lokaci na nisa nisa da mutane mm. eh. To, nesa nesa da mutane dai shine babban mataki kenan domin na gaba mm. Murtala Ibrahim dama zangon daura ya ce wai a gaya masa wai sabbin matakan tsafta don kare kai daga kamuwa daga wannan cuta. So sabbin akwai sababbin. abinda zan ce kin sai kamar nan kasashe abinda man manta ta faɗa wannan malam mm. wanke hannu yana da mafinci kwarai da gaske mm. Mm. ka wanke hannunka sosai wajen sai da muke alola za ka wanke hannunka ka wanke tsakanin eh, yatsunka ko ina ka goge shi sosai mm. ka jika hannun ka sannan sai ka sa sabulu ka wanke shi ka wanke shi mm. sosai mm. to in ka wanke shi sosai wani yana kashe kwayan cutar kuma an dai akwai wani wuri da kake tsammani wanda ke da shi a share wurin da kuma akwai wasu irin abubuwan fesa da suke da suke kashe kwayan cuta an kana irin su ka yi amfani da su ka sha duraren da mutane ke taruwa kowane lokaci. Wana wannan za a rage yaduwansu sosai kuma za a kare kanka. Mm. Mm. Amin amin. Daga cikin irin batakai ko kuma irin abubuwan wasa kamar na katun da ake ta yadawa a shafukan sada zumunta zaka ga mutum ya je aski da ya yi atishawa sai a ɗauko <laughs> abin fefesa a guri a guri. to abin da ake so an da zai ya atisha a mm. ko a cikin babban rigar ko a rigar ka mm. ko kuma ka sa hannun ka kada ka yi atisha kawai kowa na abin nan bai kamata a yi haka ba ko kuma inda kana dan ah, tawul ko da ka sa ba ka rufe bakin ka kai a ciki mm, mm. yadda dai aka saba <laughs> da matan ana mura <laughs> to, to likita um, tambayoyin namu kenan amma za mu so kuma ka faɗa wa um, mutane wani hali ake ciki a yanzu irin yanayin da ake ciki. Sabila da zaka ga cewa kamfanoni manya-manyan kamfanoni fa sun rurrufe. Sabila da wannan cutar. sun wasu sun sallami ma'aikatansu na wushin gadi wasu kuma sun sallami ma ma'aikatansu kenan saboda suna ganin kamar wannan koma baya ne ga tattalin arziki haka abin yake abin ga tattalin arzikin kasa. wannan abin kan yana rage tattalin arzikin ƙasa kwarai da gaske domin tsoron da suke kin sa a wasu kasashe kamar Italiya mm. ba su lura da suke hana mutane haduwa da yawa ba kin ga abin da yake masu lobar ya baci a nan mm. saboda haka abin da suke so a nan kasar mm. kada kada ya kamar yadda ya a Italiya to shi yasa suke sa rurrufe kamfanin kin san yanzu ma gwamnati na so ta taimaki mutane a kan a kasar nan yadda za ta taimaki dan kuɗi na dan kashewa da dan sayan abinci da sauransu to shi yasa manyan kamfanonin nan suke tsoro domin in aka in abin ya tashi sosai to zai iya daukan rayukan mutane da yawa tsoron da suke yi shi yasa amma wannan dole zai rage abubuwan kasar nan sosai mm-hmm. hajiya mm-hmm. Eh. Mm-hmm. to likita mun gode kwarai sai mun sake waiwayan ka to hajiya na gode Allah ya kare mu da lafiya amin amin kuma Allah ya kiyaye mu da wannan alowar amin madalla na gode to muna fata Allah ya takaita mana kuma ya kawo mana ƙarshen wannan cuta ta coronavirus. Godiya ga Dr. Ladan da kuma dukkan waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku musamman ma Julie Lathers Gresham. A madadinsu ni ce Aisha Sule a kasance cikin ƙoshin lafiya. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. da birni wannan gune ya shafa. An sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. 4 heures sur 24,